Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 60, mita 41, mita 31 sai mita 25. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidan rediyon murya Amurka na VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad Fara'a da LOL da kuma Niyya FM. Ana kuma iya jin mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta intanet ko yanar gizo a kan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki daga Washington DC ke fatan ina lafiya. 'Yan sanda a Nijar sun kama wani jagoran kungiyar 'yan kasuwa biyo bayan wata tarzoma. Muna da bayani kan wannan kamar yadda muka saba kowane dare sabar muna tafi da shirin tsintsiya da kuma na zauren dattawan arewa to amma duk sai bayan kunji labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. a yau asabar shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce dakarun kasar sun karbe ikon wani sansanin kungiyar boko haram da ke cikin dajin sambisa wanda ya kasance tunga ga mayakan shugaba buhari ya bayyana hakan ne a sanarwa da ya fitar inda ya ce kwace wannan sansani mai suna cam zero wani sabon babi ne a yankunan da ake na murkushe mayakan kungiyar waɗanda suka mamaye dajin mai girman kilomita 1300 da ke arewa maso gabashin jihar borno sai dai sanarwar bata ce komai ba dangane da makomar shugaban kungiyar abubakar shekau wanda ake tunanin yana wannan sansani a yan kwanakin nan kungiyar ta boko haram ta zafafa hare-harenta bayan wasu watanni da aka kwashe ba a ji ɗuriyarta ba a yakin da take yi na kusan shekaru bakwai wanda ya halaka mutane sama da dubu ashirin hukumomi a tunisia sun kama wani dan uwan mutumin da ake zargi da kai hari a balin a wata kasuwar da ake ci ta kirsimeti tare da wasu mutane biyu da su ma ake zargin 'yan kungiyar is ne waɗannan mutane uku ana zargin su da alaka da anis amuri a cewar ministan cikin gida a tunisiyan ana kuma kyautata zaton suna da alaka ta kud da kut inda suka kitsa harin na balin da ke ƙasar jamus a cewar wata sanarwa da ma'aikatar cikin gida ta tunisia ta fitar rotanni sun ce an kama su ne a jiya juma'a a ɗaya bangaren kuma ɗaruruwan mutane ne a tunis babban birnin na tunisia suka bazama akan tituna a yau asabar inda suka gudanar da gangaman nuna kyamar ayyukan ta'addanci masu gangamin sun yi kira ga hukumomin tunisia da su maido da duk wani ɗan ƙasar da ke ƙasashen ƙetare da aka tabbatar yana da alaƙa da ƙungiyoyin 'yan ta'adda domin a tuhume shi Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya fara ɗaukan matakan diflomasiya kan ƙasashen da suka goyi bayan ƙudurin kwamitin sulhu wani majalisar ɗinkin duniya wanda ya nemi Isra'ila da ta dakatar da gine-ginen da take yi a yammacin kogin Jordan da kuma gabashin birnin Kudus. a yau asabar firayim ministan ya umarci jakadansa na new zealand da na senegal da su koma gida domin tuntuɓa saboda kasashen biyu sun buƙaci a kada kuri'a kan lamarin baya ga kasashen venezuela da malaysia amma da farko masar ce ta fara gabatar da wannan bukata ta dakatar da gine-ginen da isra'ila ke yi amma ta janye a ranar alhamis bayan wata tattaunawa ta wayar talho da shugaba abdul fatah al-sisi da zababben shugaban amurka donald trump suka yi amurka dai ta ɗauki wata matsaya ce da ba a taɓa gani ba yayin da aka kada kuri'ar wato ta hau kujerar 'yan ba ruwanmu wannan matsaya da aka cimma a kwamitin sulhun san bai yi wa isra'ila daɗi ba su kuwa falasɗinawa farin ciki suka nuna da ƙudurin majalisar wanda zai hana isra'ilan ci gaba da gine-gine a yankunansu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙungiyar ECOWAS ko kuma Siriya wata bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta yi barazanar yin amfani da ƙarfin tuwo wajen kawar da gwamnatin shugaba yi Jami na Gambiya. Muddin ya ƙi sauka daga kan mulki idan wa'adinsa ya ƙare a watan gobe. Ya kuma ƙara da cewa an zaɓi ƙasar Senegal a matsayin wacce za ta jagoranci kawar da gwamnatin ta Jami domin ita ce ƙasa da ke kewaye da Gambiya ta ɓangarori uku. ko da yake a baya kasar ta senegal ta ce daukar matakin soji shi zai kasance zaɓi na ƙarshe a yankuran da ake yi da ƙoƙarin shawo kan rikicin siyasar ƙasar ta gambiya shugaba ya yi jami wanda ya mulki gambiya na tsawon shekaru 22 a baya ya amince da shan kayi a zaben da aka yi a watan disamba amma daga baya kuma sai ya ce an tafka magudi a zaben a dai ranar 18 ga watan janairun shekarar 2017 wa'adin shugaban na gambiya zai kawo ƙarshe a siriya ɗaruruwan mutane da suka tsere daga birnin aleppo sun koma suna duba gidajensu da aka daidaita bayan da mayakan yan tawaye suka fice daga birnin a ranar alhamis mazauna birnin sun bi ta unguwannin da ba a bi a da a lokacin ganiyar wannan fada domin kaiwa ga gidajensu da zimmar ko za su samu wasu kayayyakin amfani da suka saura labaran duniyar kenan aka saurara To madalla. Za mu faro daga Nijar inda 'yan sanda suka kama Alhaji Sani Shekarau wani jagoran kungiyar 'yan kasuwa bayan da aka yi aron gama tsakanin wasu bangarori guda biyu na kungiyar 'yan kasuwar. Sulaiman Barma na tafi da ƙarin bayani. Ƙungiyar 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga waje Empor Expo, wacce Alhaji Sani Shekaro Garo ke shugabanta na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da suka buƙaci magoya bayan su su halarci zanga-zangar da ƙungiyoyin fafutuka suka shirya a ranar Larabar da ta gabata don nuna rashin jin daɗi akan kuncin rayuwar da suke zargin gwamnatin Isu Muhammadu da jefa al'ummar Nijar a ciki. sai dai a washe garin wannan zanga-zanga hukumar 'yan sandan farin kaya ta tafke alhaji sani shekaru bisa zarginsa da hannu a wani artabin da ya shiga tsakanin magoya bayansa da na wani ɗan kasuwar da ake ganin na hannun daman masu mulki ne lamarin da ya harzika magoya bayan sani shekaru har suka rufe shaguna a wannan juma'a suna masu buƙatar hukumomi su sako shi habibu yaye na daga cikin masu wannan tarzoma mu mu huto dai ne kawai mu da kuma sani shekaru da kuma yakuba saboda su ne mun huta muka huta dai ne mu gwada kaman sa bashin ranmu mu muna so a sake su ne da maza maza mu muna so a saka na shi fi sabilillah wata mashiyar yan sanda da na tuntuɓa akan wannan magana ta tabbatar min cewa cafke jagoran yan kasuwar alhashi sani shekaru na da nasaba da artabin da ya faru a ranar laraba 21 ga watan disamba a kasuwar garan marshe sannan majiyar ta kara min da cewa wannan wani mataki ne na ci gaban bincike domin gano zahirin abin da ke ɓoye bayan wannan al'amari 'yan kasuwar da ke hada-hada a kasuwar garan marshe sun koka akan halin kuncin da 'yan kasuwar da ke shanya kaya a kewayen wannan kasuwa suka fada duk da cewa an rusa shagunan su a yayin ayyukan rusau din da gwamnan Yamai ya gudanar a watan Agustan da ya gabata. Nan bayan garin Marshe kina mu 'yan garin Marshe ba mu da yanci komai. An kama ka da kayanka zaka biya 24 miliyan zaka biya kuma a kama ka alike akan banza ga masu iyali ga su da komai da komai ga kuma garin garin babu wani abu garin yayi abubuwa sun shiga cikin juna in baka biya 24 miliyan a kai ka can central abubuwa sun yawa. Ya zuwa yanzu hukumomi ba su ce komai a hukunce game da abin da ake zargin alhaji sani shekarau da aikatawa ba yayin da magoya bayansa ke cewa za su ci gaba da gwagwarmayar ganin an sallame shi ya koma cikin iyalinsa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger masu sauraro a gyara zama ga jummai ali da shirin nan na tsintsiya tsintsiya maɗaurinki ɗaya Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da gabatar muku da tattaunawa da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikaraye da shugabannin ƙungiyar gidauniyar zaman lafiya da ake cewa Global Peace Foundation da Turanci, Malam Halliru Abdullahi Maraya da Reverend Joseph John Hayat da kuma shugaban wata kungiyar da ke bugawa jama'a waya domin ba da gudunmawa a kan yadda za a fahimci juna a zauna lafiya malam najib tsafe kuma a yau shi malam najib tsafe shi zai ci gaba da maganar da ya faru a makon jiya. idan ba maraɗe ya gaba gobiri misali wanda ke tsibiri ko tawa za ga yana girmama shi a matsayin cewa kai bawa na ne kai kaza ne akwai wasanni na mu'amala da ƙauna juna a tsakankanin su yadda za ka kila a gida ɗaya akwai wanda ba musulmi ba akwai wanda yake musulmi ni daga nan na tafi na je har fadan sultan na maraɗi na shiga har tsibiri na je fadan sarkin gobir na tsibiri a cikin yan uwan shi akwai wanda yake ba musulmi ba amma babu wata tsangwama babu wani nuna cewa a yanzu shi ba namu bane ko wani an makamanta haka to idan aka dawo da mu'amala da ka zamantakewa in baka mu girma girman da Allah ya baka a matsayin ka da kai Isa shi wannan a matsayin shi na John in bashi girman da Allah ya bashi za a zauna lafiya in muka dauki koyi da irin shugabanninmu na farko irin sa Amadu Bello ta cikin gidan shi yake bi ya wuce ya wuce ya tafi masallaci sai ya tsaya akwai wani mutumin shandam da ake cewa nan ministan shi ne gashi gidan shi yana bayan masallacin Sultan Bello amma zai wuce ya tafi masallaci sai ya tsaya san gaisa kan ne da to mu'amala mai kyawu da rike juna da daukan mutum a matsayin mutum ka bashi girman da Allah ya bashi shine abubuwan da za su ci gaba da kawo mana zaman lafiya kamar yadda malam Raya ya bayani wani lokaci inda matsalar take sai a ce an zo an tara jama'a a cikin birni za a zo wai a magana akan zaman lafiya alhali waɗanda suke rigingimu suna wurare daban-daban inda su basu ma san me ake yi ba basu ma san me ake yi ba kila wata kungiya ce za ta shirya don neman wani abu ko kuma kila don neman wani a biyan bukatar ta to ni abin da nake gani shine kyautata mu'amala tsakanin mu kowa ka bashi matsayin da Allah ya bashi shine abin da zai kawo mana ci gaba bari in koma wurin ah, sheik ah, halur maraya wanda da farko malam kayi magana irin na zagaye ah, kayi bayani yadda kuke zuwa ku ga al'umma kun jajje wasu gurare shin wace ku gudunmawa ce kuke sa ran su mutanen su baku wajen ganin kun yi nasara akan wannan sako da kuke kai musu wato mu babban gudunmawa da muke so mutane su bamu shine tunda dai mutanen nan akwai musulmi a cikinsu akwai kiristoci a cikinsu to wallahi malam isa babban gudunmowar da mu muke nema a gurin mutane shine su kiristoci su tafi da rayuwarsu a bisa koyarwa addinin kiristiyanitin musulmi su tafi da rayuwarsu a bisa koyarwa addinin islama idan aka yi haka malam isa ai ba magana sauran tashin tashina ban gane ba malam eh, misali abin da yakan faru yanzu farko za ka gani ainihin tushen rikici yakan faro ne daga yada jita-jita to idan musulmi ya tafi da rayuwar shi a bisa islam shi zai yada jita-jita idan krista ya tafi da rayuwar shi a bisa koyarwar christianity yaushe zai yada jita-jita sai abin da yakan biyo baya bayan yada jita-jita shine ɗaukar doka a hannu misali sai ka ji an ce ai an kashe musulmi a inugu ka fahimta ai kawai sai ya yadda shi kuma bai bincika ba misali musulmin wani wuri da ya ɗauki wannan jita-jita to sai ya samu kiristan da ke kusa da shi shi ma sai ya bugi kaga nan yanzu me ya ɗau doka a hannun shi sannan bayan ya ɗau doka a hannun shi ya hukunta wanda yake bai yi laifi ba ko da ma misali wanda ya kashe musulmin can a wani wuri da gaske ne misali ai wannan kirista na wannan wuri ba shi ya yi ba sannan kuma ko da shi ya yi da dokar ƙasa da dokar addini ba ta yadda cewa mutum ya ɗau doka a hannun shi ba ba ta yadda cewa mutum kome ka da shi in ya aikata laifi ya zama na cewa an maka hukunci a madadin shi ba haka nan ma za ka ga cewa su ma idan misali a wani ɓangare sai ka ji cewa ai an kashe kirista su ma kawai sai ka ga kiristan wani guri su ma sun samu musulman da ke kusa su ma sun bugi kaga wannan yanzu sun ɗauki me sun yi amfani da jita-jita ta sa su me sun ɗauki doka a hannunsu sannan kuma sun hukunta wanda ba shi ne ya yi laifin ba domin wancan musulmi da ya kisa a wani guri wannan musulmi yanzu da aka buge a nan ba shi ne ya yi ba to idan aka yi wannan to babu shakka za ka ga cewa abubuwa za su dawo na zamantakewa tare sannan za ka gani addinin islama ya faɗi cewa lallai kashe ɗan adam ko kirista ko musulmi ko wanda ma bai yadda akwai allah ba haka kawai ka kashe shi laifin mutum kamar ya kashe dukkan mutanen da Allah subhanahu wataala ya halitta ne da wanda zai halitta a nan gaba ma'ana gaba ɗaya ɗan adam gabaki ɗaya to kaga duk wanda ya tafi da koyarwarsa mm, rayuwarsa a bisa kura addinin islama ba zai haka ba sannan addinin nan guda biyu za ka gani wanda su ne manyan addinai da ake a najeriya su yana ba da matukan mahimmanci a kan makoci makoci yana da haƙƙi shi makocin nan addinin ku ɗaya shi makocin nan addinin ku ba ɗaya ba ƙabilar ku ɗaya ko ƙabilar ku ba ɗaya ba za ka ga cewa ko ta wajen kiyaye haƙƙin makwabtaka idan mutane suka karbi koyarwa addinansu suka aiwatar babu yadda za a samu tashin tashina so da haka mu babban gudunmuwar da muke so mutane su ba bamu shine cewa su taimakawa kansu da dummu ga baki daya rabaran akwai wani abu da mutane za su sare cewa kun je kun samu mutane kun kai musu sako kuma sakon nan zai amfane su ma kila kafin ya amfane ku tunda in za a rikicin a cikin su za a yi akwai alamu na cewa su mutane da kuke kai waɗannan irin sakonni na zaman lafiya suna fahimtar ma sakon da kuke kai musu a jama'a da muke kai musu wannan sakonni suna fahimta kuma suna karba babban abin da muke fuskanta ba wai ba a karba sakonnin ba ne zaman lafiya fa kamar abinci ne don ka ci abinci a makon da ya wuce kada ka ce wannan mako ba za ka ci abinci ba ka sha ruwa jiya ka ce a yau tun da na sha ruwa jiya ba zan sha yau ba aikin zaman lafiya tana neman kowane rana a dinga tunasar da juna kada ka manta yaron da dama shekaran shi goma jiya mai yiwuwa yau ya canza shekara ya zama sha ɗaya wanda shekara shi goma sha bakwai jiya mai yiwuwa yau ya zama sha takwas to haka mutane suke girma wato abin da ka faɗa jiya a sake nemi hanyar da za a sake fasatawa wasu yau a fasata gobe a fasata jibi a fasata gata mako mai zuwa shekara mai zuwa wasu lokaci kamar yadda malaya ya bayyana shi yasa mu a kungince muka ce a ba mu son irin aikin zaman lafiya nan da ana jira sai an je an kashe wani sai a ce an je a magana zaman lafiya a'a a mutane ana maganan zaman lafiya tun ma ba ma samu rashin zaman lafiya ba a bi mutane a ce ku girmama juna tun ma ba samu wani yare na wani ba a mutane a tunashe su da cewa darajar da ke akwai albarkar da ke akwai idan an yana zamantakewa kaga in mutane sun fahimci wannan ba za su ma bari ma ya faru ba to idan ana wannan kaga yana ce kuma aikin nan na yi amma to jihar mu na da fadi arewacin najeriya na da fadi kasan mu na da fadi akwai jama'a wannan aiki ba da sauki ba kuma kungiyoyi da suke aikin zaman lafiya kullum mukan gaya musu a namu kungiya mukan ci a'a babu gwani babu wanda zai iya shi kare dole ne kungiyoyin ma in za a haife su haife su da yawa waɗannan sun kama wannan bangare waɗannan suna wancan bangare waɗannan suna wannan bangare waɗannan kuma sun fuskanta ka gani idan an ce kungiya daya ne to kamun ta fita kauye daya ta je na biyu ta je na uku mai yiwuwa kauye na shida da bakwai sun barke amma idan yanzu suna na daya na biyu wata ma tana na goma na tara wasu suna na shida na biyar kaga kama ka sani sai gan aikin ya ci sai a haka za a yi ta girma to wasu lokacin ba a kan so a yi wannan ah, an fi gwamnati a yi fitinan sai a fito da kuɗi a je a saya masara da ya lalace ko kuma a ce ai an ba wa sojoji ko an ba wa yan sanda wanda ni a bayanan da nake wa jama'a a ƙauyenku in akwai abin da ya kamata ku yi shi ne ku taimaki kanku ku zo na lafiya idan kun bari an kawo fitina ko fitina ta taso har kun kashe juna kun kona gidajen juna to abin da za a muku shine za a kawo yan sanda ko kuma jami'an tsaro su zo su zona dandanawa ya nuna zaman jami'an tsaro ba alheri ba ne sai dai ma ya kawo muku damuwa domin jami'in tsaro nan da ya bar gidan shi wata biyu da sun wuce yana gadi nan yana gadi a can da ya zo garin ku bayan an dan samu kwana biyu ba a jiyan labarin an kashe kowa ba shi ma jikin shi ya tsami yana da damuwa abin da zai fara shi ne sai fara tsare mutane a hanya ba aikin da ya kawo shi kenan ba ya zo ya hana fitina ne amma ya koma ya canza wani abu daban daga nan ya cuci yayanku ko yayanku mata ko kuma yayanku da ba za ku yi tunani ba duk waɗannan abubuwa suna faruwa so ka gani idan an zo na lafiya za a hana abubuwa da yawa faru ka gan jami'an tsaron nan sai su koma su kare inda za a samu fitina amma to in ana ta yau an kone gidan wani yau an kashe wani yau an yi kaza abin masu likita rikitar ba wanda zai iya nazari mai kyau hanyar da za a bi to mu a kungiyance za mu ce mun gode wa waɗanda mun yi aiki tare da su domin mun gan canji a cikinsu kuma muna samun rahoto da yawa masu kyau domin aikin mu fa mukan yi shi har da ma taimakawa waɗanda ba su da karfi a wuraren ko za su yi wani abin da zai samu biyan bukatansu domin ka gane ba za ka yi magana kawai baka sa maganan ka cikin aiki ba to a kungiyance mukan so mu yi mu aikata. Ma sauraro sai kuma makon gobe idan Allah kai mu za mu ci gaba. A halin yanzu kuwa a tunafa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya. mu shi mu bar shi ni combination ga mu mun zo mu kansane kabilan junan mu ba mu rabe ba domin sauraron mu ga Ibrahim ka almasi garba da zauren dattawa Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Daidai lokacin da ake yi ne murnar Kirsimeti da jiran sabuwar shekarar miladiya an samu karancin man jirgin sama a Najeriya da hakan ya sanya kamfanin fetur shigo da fiye da litar man jirgin miliyan 38. Ministan zirga-zirgar jirage Yadi Sirika ya ce matsalar ta wucin gadi ce. Ya kamata a gaggawa fara yin shi wannan man a Najeriya. Da ana yi a Kaduna ana yi a Port Harcourt. Kwamitin rikon PDP ya azalakin mutuwar DSP Alkali Muhammad a zaben Rivers kan yadda jami'ai suka yi da fifi e da hakan ya sanya banga aikata ta'asar. Abdul Ningi na daga shugabannin PDP da suka yi shiru na minti daya don juyayin kashe dan sandan. alkali na san shi abun bakin ciki da shi sa ba magana du'o da ko tilas a ci zabe Tuni ma dai babban suwetan 'yan sanda Ibrahim Idris ya kafa kwamitin binciken laifuka saba'in da aka tafka ajiyar ribas Kuma tuni 'yan sanda suka damko wasu daga waɗanda suka yi kisan gillar da ta kai ga rashin imanin datse kan marigayin. Majalisar dattawa ta gole sanata Indume kan sa na za a iya dawo da sunan Magu don tantance shi ga shugabancin EFCC. Gwamna irufa ya yi alwashin kwantar da duk wata sun fitina a jihar Kaduna biyo bayan kone-kone a kafancan. Nasiru da Maili Amurka daga Abuja. to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne rabaran Danjuma Adamu na majami'ar Ekwa Bishara Hausa Lambawan Kano. da sakataren kungiyar jama'atu na sirrin islam sheikh dr khalid aliyu abubakar ga rabaran dan juma'a adamu to madalla kamar yadda nake bayani a baya cewa allah ya ajiye mu a najeriya a najeriya ma arewaci kuma ya ajiye mu kabila daban-daban allah yana son haka kuma yana son zaman lafiyar mu da haka mu gujewa karkashe juna kashe mutum maganar allah ta ce a cikin littafin attaura ta musa cewa kada ka yi kisan kai ubangiji allah yana kyamar kisan kai kuma zai ɗau hukunci akan masu kisan kai da haka yana kira gare mu kirista da musulmi fulani da sauran mu sani cewa mu halitta allah ne kuma allah ya ba kowa harshe da al'ada domin ya rayuwa irin wanda zai bauta allah da ita daga ƙarshe duka ina so in ja hankalinmu ga zancen ita kanta hukuma idan magana ta zo gare ta irin wannan su tsaya su yi gaskiya su yi adalci su tsaya su dubi wane ne aka zalunta kuma menene hukuncin mai zalunci sai su ɗau mataki a kan irin haka wanda yake da gaskiya su bashi shi su yantar da shi kada ya zama su kuma ya zama musu wani abu wanda yake ka zo da gaskiyarka a mai da kai kai ne mara gaskiya to ina ganin irin wannan ma yana kawo irin wannan tashe-tashe a hankulan wani zai ka in ya zo ba za a yi masa adalci a hukuma ba to gara shi ya ɗau hukunci da hannunsa to shi da ya ɗau dokar da hannunsa ya yi laifi hukuma kuma da ta nuna rashin adalci cikin hukunci ita ma ta yi laifi duka a gurin Allah hukuma ta sani Allah ya ɗora ta domin ta yi adalci mu da muke karkashin hukuma mu ma Allah ya ajiye mu karkashin ta domin mu yi biyayya da ita idan mun yi haka za mu zauna lafiya fata na da addu'a ta ga kasar mu Najeriya mu zauna lafiya fata na da addu'a ta ga kasar mu Najeriya mu samu zaman lafiya ta wajen kwakwaren shugabanci ina so in maimaita abin da na faɗa akan shi shugaban kasar mu mu sani Allah ne ya bashi ba ƙarfin kansa ba ba ikon kansa ba yawa da Allah baya son sa da shugabancin Najeriya nan sai mu tuna sau nawa ne ma kuma Allah da ya gaba lokacin ba ne bai ba shi ba to bari mu taimaki shugabanninmu na ƙasar mu Najeriya da addu'a a kowanne yanayi mu roƙi Allah da zuciya ɗaya ya ba shugabanninmu hikima ya ba su ikon aikata adalci a bisa gare mu da mu muke karkashin su na fata ubangiji allah ya ɗauki shugabanci ni mai magana saboda ɗan juma'a da mu ekwa bishara wasan lambuwan kano na gode shi ma sheikh khalid abubakar ya ce zaman lafiya ne ginshikin ci gaba to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. sako na faffaɗa shine akan lafiya da kuma zaman lafiya zaman lafiya al'amari ne wanda yake mai matuƙar muhimmanci kwarai daga gaske gaske kusan ba a cin nasarar rayuwa sai da zaman lafiya ba ka iya more zaman gidanka sai da zaman lafiya ba ka cin nasara a kasuwarka sai da zaman lafiya a ofishinka sai da zaman lafiya a gonarka sai da zaman lafiya a makwautakanka sai da zaman lafiya a zamantakewar al'umma sai da zaman lafiya da haka zaman lafiya wani al'amari ne wanda yake mai matukar gayar muhimmanci da ya kamata in muna son tattalin arziki ya bunƙasa sai da zaman lafiya ilimi ya bunƙasa sai da zaman lafiya harkar kiwon lafiya sai da zaman lafiya harkar tsaro masu kansu masu aikin tsaron suna buƙatar wato zaman lafiya uba na buƙatar zaman lafiya uwa na buƙatar zaman lafiya 'yan makaranta 'ya'ya dangi da duk ma'aikata kai ko gidan rediyo kake kana buƙatar wato zaman lafiya da a zauna lafiya shine al'amari wanda ke mai abu mai matukar muhimmanci kuma lallai lallai ina sake jaddadawa musulunci ma'anarsa zaman lafiya wurin miƙa wuya zuwa ga Allah a yi bauta shi yasa sallar sama shine assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku ko sallah mutum ya idar sallama yake hannun dama ya sallama hannun gucewa kun amintu ga barin cutarwa ta can ma kun amintu kai ma kuma ka amintu ga barin cutarwar kowa da haka muke kira da babban murya cewa lallai lallai a wato zurfafa tunani a zauna lafiya bugu da ƙari alhamdulillah Allah ya kawo mana canji na gwamnati wanda wannan canji alama ce da suke nuna cewa in Allah da al'amura za su zo su ci gaba to amma fa gwamnatin nan ba za ta samu nasara ba ita ma sai da wato zaman lafiya domin al'amura sun taɓarɓare a ƙasar mu ilimi ya taɓarɓare kasuwanci ya taɓarɓare tsaro ya taɓarɓare kiwon lafiya ya taɓarɓare harkar gona ta taɓarɓare harkar ilimi ta taɓarɓare harkar kasuwanci ta taɓarɓare to dole ana buƙatar mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu goya wa gwamnatin nan baya akan ta samu damar ta aiki don a samu bunƙasar zaman lafiya wannan aiki ne wanda yake mai gayar muhimmanci dole mu yi haƙuri da juna dole mu so juna dole mu yi rangwame wa juna dole mu yafe wa juna dole mu taimaka wa juna dole mu tallafa wa juna dole mu mara wa juna duk waɗannan ana buƙatar su don a samu wato cikakken ci gaba da haka wannan al'amari ne mai gayar muhimmanci kuma lallai lallai duk yadda za a yi ina kira da babban murya ga dukkan musulmi iyaye ya tabbata sun sa tarbiyyar 'ya'yansu ka'in da na'in a gaba lallai lallai maganar tarbiyya babu gudu babu ja da baya a himma kwarai da gaske gaske kuma lallai wani yana makaranta in ya dawo to ya tafi sana'a kuma ba ya tabbatar da ina ɗansa ya je ina ne bai je ba da waye ke harka waye abokinsa ya sa ido to da haka ne za mu wato kada 'yan baya waɗanda suke nagartattu masu tarbiyya waɗanda za su iya zuwa su rike matsayin magabata al'amura wato su ci gaba. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Kafin makarkare ga takardattun labaran duniya. A yau Asabar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce dakarun kasar sun karɓa ikon wani sansanin ƙungiyar Boko Haram da ke cikin dajin Sambisa, wanda ya kasance tun ga mayakan. shugaba buhari ya bayyana hakan ne a wata sanarwa da ya fitar inda ya ce kwace wannan sansani wani sabon babi ne a yankunan da ake yi na murkushe mayakan kungiyar waɗanda suka mamaye dajin mai girman kilomita 1,300 da ke arewa maso gabashin jihar borno sai dai sanarwa bata ce komai ba dangane da makomar shugaban kungiyar abubakar shekau hukumomi a tunisia sun kama wani dan uwan mutumin da ake zargi da kai hari a birnin berlin da ke kasar jamus da kuma wasu mutane biyu da ake zargi 'yan kungiyar is ne waɗannan mutane uku ana zargin su ne da alaƙa da anis amuri a cewar ministan cikin gida a tunisia ana kuma kyautata zaton suna da alaƙa ta kud da kud inda suka kitsa harin na berlin a cewar wata sanarwa da ma'aikatar cikin gida ta tunisia ta fitar watanni sun ce an kama su ne a jiya juma'a firam-ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya fara ɗaukar matakan diflomasiyya kan ƙasashen da suka goyi bayan ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya nemi Isra'ila da ta dakatar da gine-ginen da take yi a yammacin kogin Jordan da kuma gabashin birnin Kudus. A yau Asabar Firayim Ministan ya umarci jakadin New Zealand da na Senegal da su koma ƙasashensu domin tuntuɓa. Ƙungiyar ECOWAS ko kuma sai da yawo ta ƙasashen yammacin Afirka ta yi barazanar yin amfani da ƙarfin to wajen kawar da gwamnatin shugaba Yaya Jami na Gambiya in har ya sauka daga kan mulki idan wa'adinsa ya ƙare a watan gobe. Shugaban ƙungiyar ta ECOWAS ko kuma sai da yawo Masar Alan de Souza ya gaya ma labarai a jiya Juma'a cewa an tanadi dakaru na musamman waɗanda suke cikin shirin kota kwana. ya kuma kara da cewa an zaɓi ƙasar senegal a matsayin wacce za ta jagoranci kawar da gwamnatin ta jami'a. domin ita ce ƙasa da ke kewaye da gambia ta bangarori uku kodayake a baya ƙasar ta senegal ta ce matakin soji shi zai kasance zaɓi na karshe a wannan rikicin siyasa na gambia masu sauraro da wannan muka zo ga karshen shirin mu na yau ana iya ci gaba da sauraron mu yanzu nan a dandalin voa.com ko kuma a voahausa.com gobe da safe idan allah kai mu za mu sake fitowa ta rediyo da karfe 6 gogon najeriya da nijar yanzu a madadin Muhammadu Lalo da Cibahiro ne Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar mu huta lafiya.